Safiya jinan Hausa ne. ma farawa, ba zan daina ba, ban kalama ba. Soyayya. zuciya ta wata san komai ba. In ba ke ba duniya ne ban san kowa ba. In ba ke kusa ne ba zan iya numfashi ba. in na gano ba ne ba zan yi su ne ba su ban ma fara ba faɗa wai kina yi min wayo ne ni kwana ce aya kan salon ƙauna ne komai ne muke aya garin daidai ne komai na baki daga a cikin ƙauna ne gare ki bani na dama ba na jin nauyi duba ki gan alama komai kika ce sai na yi farar ɗaya zuciya ta sanya su ban